بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد توزامي درسي نتريد سند بير أتكين كراتمنا بداية المجتهد ونهاية المقتصدنا الإمام ابن رشد الحفيد رحمة الله عليه يوشاشد قوة ربيع الأول هجرة rabi'ul دا أربعين دا تقص da ta yi daidai da 29 ga watan 8 shekara ta 2026 ta miladiya za mu tashi almas'alatu thalitha daga cikin daga cikin masail um, masail inda suka bata fi fi hadhihi fi hadha albab shine babin waqtu zaka ko aljumlatu rabi'a fi waqti zaka to an yi sabani fi masaila samaniya mashhura mun yi almas'alatu alula mun shine alma'din ko ana akwai mura'atin alhaul ko ba a yi sai kuma na biyu ribhul mal saɓani a kan ribhulmal yaushe ne haulinsa to yin za mu shiga ta matsala ta uku na'am na'am wasalatu na'am wa amma al-mas'alatu salisa amma mas'ala ta uku wahiya haulul fawaid a shine haulul haulun al-fawaid a wato fa'ida dukiya da aka samu fa'ida al-malul mustafad menene haulun sa fa فإنهم ala anna al المال idha kana أقل min نساب to a domin sun yi ijma'i akan cewa dukiya idan ta zamanto ta kai nisabi ba wasu fi da ilaini malin min gairi rizihi dukan milu min majmu'i ha yakmulu min majmu'i ha majmu'i ma nisabun a uh, uh, fa'innahum ajma'u sun yi ijma'i akan cewa dukiya idza kana aqalla min nisab idan ya zamanto dukiyar bata kai nisabi ba wastufida ilayhi malun min ghairi ribhihi aka samu wata fa'ida ta wani dukiya wanda take ba da garibarsa ba da cewa in aka hada aka tara su dukiyoyin guda biyu nisabi zai kammala annahu yastaqillu bihi alhawlu min yawmi yastaqbilu yastaqbilu yastaqbilu alhawl yastaqbilu bihi fa innahu فإنه يستقبل به الحول من يوم كملا من يوم كملا يستقبل تو زي فسكنشي wato misali mutum a mutum yana da dukiya sai dai wannan dukiyar ba ta kai nisabi ba hmm, yana da miliyan goma ala misali ba ta kai nisabi ba shikenan sai ya samu wata sai ya samu wani kuɗi ya samu wata fa'ida wadda ba ta da alaka da wannan dukiyar ba juya ta yi ta ba shi riba ba eh, Shi ne ya zama aka ba shi wani kuɗi daban ah, a alal misali gado ne ya ci ko kyauta ce aka bashi ko kuɗi ne na haya da aka kawo masa na motarsa ko na gidansa hmm? ba ke da alaƙa da asalin wannan kuɗin aka kawo masa bayan wata uku da samun wannan miliyan goma sai ya samu wata miliyan biyar hmm, bayan wata uku to a sun yi ijma'i cewa daga wata ukun nan daga nan zai soma lissafin cika shi a haul sai fuskanci shekara daga wannan ba daga ba daga asalin dukiyar ba ba daga asalin miliyan goma ba an fahimta saɓanin na riba tunda shi na riba za a haɗa shi da haulun wancan ne haulun rifil mal haulu aslihi

haka ne wani yana kawo mahallin da aka yi ijma'i ne haka ne wannan ai mahallin ijma'i ne tun da nan bai kai nisabi ba eh, asalin wancan eh, eh, to ita ma za a hada ta da wancan amma wannan min yau mai kamula ne hatta ko a wancan ma min yau mai kamula eh shi fa ya mai maka waccan matsala ce ta wancan makon amma abin da ya gabace mu a'a abin da eh saboda ai gashi ga maganan malik a waccan حول الربح هو حول الأصل أي إذا كمل للأصول حول زكي الربح معه سواء كان سواء سواء كان الأصل نصابا أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا آه. شيني مجانا مالك نعم. نعم. an <laughs> واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر to sun yi saɓani idan ya samu fa'idar dukiya alhali yana da nisabin wata dukiyar daban wanda shekara ta kewayo a kan wannan dukiyar maliku ya ce da in kana nisaban li haulihi to dukiyar da ya samu sabuwa fa'ida ya yi mata zaka in ta zamanto nisabi ga haulinsa wato sai inda da su shekarar ta kewayo dama yana da wata dukiyar ta riga ta kai nisabi sai ya sake samun wata dukiyar ita ma ta kai nisabi to a nan wajen sai wannan dukiyar da ya samu da ta kai nisabi ta biyu wannan malul ne malul mustafad to shi ma zai lissafin haulinsa daban sai cewa kenan zai fitar da zakka sau biyu wala yadumu ila al-mal alladhi wajabat fihi zakka ba zai gwa ba zai hada shi da dukiyar da zakka ta wajaba akan sa ba a kansa ba. Wannan shi ne ƙaunin wannan shine kaulin imamu shafi'i a cikin alfawaid dukiya da ake samu samun ta fa'ida al-imam abu hanifa da malaman mazhabarsa da kuma sufyanu sauri suka ce الفوائد كلها تزكى بحول الأصل fa'ido abubuwan dukiya da aka samu na fa'ida dukkaninsu a ne musu zakka da kewayowar shekarar asalin dukiyar idan asalin nisabi ne haka nan ma riba a wajensu kama ya ce idan kana nisaban in ba nisabi ba ne ba fa sai a koma wancan matsala hmm. kai wahalarwa ai shi yasa din yawanci fatawar malamai yanzu shine kan cewa kawai idan shekara idan daga lokacin da mutum ya samu nisabi ya samu nisabin dukiya in ya soma lissafin sa duk wata dukiya da ya samu idan ta kawo idan shekara take wayo a hada da ita a fitar mata zakka amma a ce sai ya rinka bibiyan to idan malul mustafa da yana zuwa masa duk sati fa duk sati malul mustafa da zai zo masa sai zama to duk sati sai yi zakka shi ma tantancewa hala ne shi yasa kawai eh mamul abu ya yace ka duba farkon shekara ka duba karshen shekara in nisabi yana nan abin da ya faru a tsakiya ka watsar da shi in dai ya yi ƙasa amma a ƙarshen shekara yayin da hauli ya kyawo yana nan ya kai nisabi to shi kenan kawai ka fitar abin da ya faru a tsakiya wannan ba za ka yi la'akari da shi ba mm-hmm. na'am dalilin sabaninsu hal hukumu hukumul malin da alaihi an hukumu hukumu malin lam yarid ala malin akhar shine cewa shin hukuncin wannan dukiya da aka samu fa'ida hukuncin hukuncin dukiyar da ta zo masa ne a koko hukuncinsa hukuncin dukiya ne wadda yake bata zo ba akan wata dukiyar da ta riga ta samu to wanda ya ce hukuncinsa hukuncin dukiya ne wanda bai zo akan wata dukiya ba na nufin dukiya wadda take akwai zaka a cikinsa sai ya ce babu zaka a cikin fa'ida wanda kuma ya sanya hukuncinsa shine hukuncin dukiyar da ta zo masa da kuma cewa dukiya ce guda ɗaya sai ya ce Idan kana filwari da alayhi zakatu bi kauniha nisaban idan akwai zakka a cikin wanda ya zo saboda kasancewarsa nisabi itabar haulahu bi haulil mali da alayyi. to sai yayi la'akari sai ya duba kewayowar shekarar sa da kewayowar shekarar duk yadda ta zo masa wa ummu qawlihi alayhi salatu wassalam to faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam mai gamewa da yake babu zakka a cikin dukiya har sai shekara ta kewayo masa yana hukunta cewa kada a haɗa dukiya da wata dukiyan sai da dalili وكأن أبا حنيفة mara في هذا قياس النبي على الماشية تو إمام أبو حنيفة كما دي يا دوغر أتكون ونن أكن قياس wato tsabar kuɗi a kan kiyasin dukiyar dabbobi wamin asali daga cikin asali na abu hanifa da yake dogaro a kansa a wannan babi annahu laysa min shartil hawli an yujir almalu nisaban fi jami'i ajza'ihi ta ba sharadin haul bane ya zamanto an samu dukiya wato ya zamanto nisabi a cikin dukkanin wato bangarorin shekarar bal an yujada nisaban fi tarafaihi faqat bal abinda kawai yake yake shardantawa a wajensa a samu nisabi a bangare biyu farko da karshe kawai wa ba'dan minhu fi kullihi da kuma sa'a da kuma wani bangare nasa a cikin dukkaninsa ba sai ya to dukkaninsa din ya zama ba inda aka samu ba'azun nisab a tsakankani amma a farko da karshe an samu nisab kenan. to a wajensa to shi a wajensa idan dukiya ta to a farkon shekara nisabi sannan wanda daga cikin dukiyar ta salwanta sai ya zamanto ƙasa da nisabi ثم استفاد مالا في آخر الهول sannan ya samu fa'ida wata dukiya a ƙarshen shekara wanda ya mayar da dukiyar ta zama to nisabi to zakka tana wajaba a cikinsa وهذا عنده موجود في هذا المال to wannan ma yana cikin wannan dukiya لأنه لم يستكمل الحول domin bai bai cika shekara ba wahuwa fi jami'i a zai malun wahidun bi aini kuma a cikin dukkanin bangarorin wato bangarorin wato alhaul din shekarar dukiya ce guda ɗaya ainihin ta Bal ƙari ta yi daɗuwayi walakin alfa fi tsarafai alhaul nisaban sai dai ulfiya fi tsarafai alhaul nisaban eh, ni yayin ulfiya eh, zai fi kuma ulfiya din lakin ulfiya fi tsarafai alhaul nisaban sai dai a to wa to ai yana magana ne akan dukiyar ba akan shi mai dukiyar ba ba inda fa fa'ilin ya gabata hmm? na'am shi yasa nake shi ne sa nake cewa a kawo shi da na'ibu fa'il ulfiya da yana magana akan dukiyar ne dukiyar ba mai fitar da zakar ba ولكن ألفي في طرفي الحول ألفي في طرفي الحول نصابا أي ألفا ينا ينا ينا نيوم مفعولين ألفيته نصابا ألفي ذلك المال في طرفي الحول نصابا نعم والظاهر abin da yake ظاهري cewa alhaul wanda ya sharɗanta shi a cikin dukiya huwa a cikin dukiya ce fawar wanda yake ayyanan na ba ya ƙaruwa ba karuwa tawaya wato kama kudi ne na ajiya kawai ba da riba ba ba da fa'ida ba ba kuma da wani abu ba domin abin nufi da alhawar kewayowar shekara shi ne kasancewar dukiyar rara ce daɗi ce da aka wadata gabarinta cewa wannan ku bayanin ku shi ne abin da ya yi saura har shekara ɗaya a wajen mamallakinsa wanda bai canzu ba wato bai ragu ba bai daɗu ba falaisa bi hajatun ilayhi to ga nuna ba shi da bukata ya zuwa gare shi faju'ila fihi zakat sai aka sanya zakka a cikin sa fa inna zakata innama hiya fi fudul al-amwal domin ita zakka a cikin wato rarar dukiya ce wa amma man ra'a anna ishtirat al-hawl fil mali to wanda to kaga wanda yake wanda yake da ganin wannan to kaga kamar abin nan din malik kenan cewa kowace dukiyar sai ka tsaya ka yi mata lissafin hawal ɗinta don shi tana abin nan ɗinsa a shekara ta dukiya shine dukiya tana nan bata canza ba a shekara ta kewayo mata wannan wadda ta zo ita ma tana nan ba ta canza ba har shekara ta kewayo mata kuma yanzu ba haka sha'anin dukiya take ba yanzu <laughs> da abu ne za ka hada account daya to amma shi kuma abu hanifa shi ya yi ita bai lura da wannan ba domin ya ce hikimar zakka shine kan cewa ga kana da waɗansu kuɗaɗe wanda ka wadatarka ta sa baka buƙatar ka taɓa su suna nan kawai a ajiye eh, a ajiye suke duk wani abu da haka da zai taso akwai wani abu da zai ɗauke maka wannan to mu karanta daya daya eh, wajihin mhm. to wanda kuma yake gani cewa dalilin da ya sa aka sharɗanta kewayowar shekara a cikin dukiya inna ma sababuhun nama'u dalilinsa shine nama'u karuwa da ɗuwar dukiyar to wannan wajibi ne a kansa ya ce to alfawa'id dukiya da ya zamanto an same ta ba ma riba ba fadlan anil arba to za a hada ta tare da usul kuma ya zamanto an yi itibarin nisabi a sa'a a farko da ƙarshen hauli to ka yi tunani akan wannan to wannan a bayyane yake wallahu a'lam ولذلك رأى مالك haka ني مالك yake gani anna man kana indahu fi awwal al-hawl mashiyatan fiha zakat wanda yake da wato dabbobi a farkon shekara da zakka take wajaba a cikinsu sannan ya sayar da wa'annan dabbobi Wa sannan a ƙarshen shekara sai ya musanya ta da dabbobi na nau'insu in awaki ne awaki to zakka tana waje ba duk da ta samu nukusani kaga a cikin hauli to kaga kamar shi ma malik anan yayi izina da bangare biyu farko da ƙarshen kewayowar shekara a bisa mazhabar abi hanifa ilzami ne yake ma malik sannan haka zalika ya dauki abinda abu hanifa ya dogara a gare shi a cikin fa'idar tsabar kuɗi na kiyasi akan fa'idar dabbobi a bisa abin da muka faɗa don abu hanifa haka ya ce eh, haka ya mu'amala da fa'idar dukiya akan fa'idar dabbobi wani nau'i ne na ilzami yake ma malikiya amma kuma wajen eh amma kuma wajen a eh, nukusanin da ake samu a cikin nisabi sai ya ɗauki sai ya ɗauki asalin abu hanifa hmm. tunda a wajensa mutum yana da awaki guda arba'in sai ya sayar da guda ashirin a farkon shekara yana da awaki guda arba'in sai ya sayar da guda ashirin ya sayar da su ya musanya su da wata dukiyar daban da zai yi kasuwanci gab da kewayowar shekara sai ya sake siyo dabbobi guda ashirin ya hada su da waɗancan eh, to sai ya fitar da zakka duk da sun yi nukusani a kan nisabi ba su zauna har shekarar a guda ba su zauna a matsayin nisabi har tsawon shekarar ba hmm? gashi sun yanke eh, eh, ina ji ina ji da kana da miliyan ashirin a ah, ai matsalar malik muke da dabbobi ana dabbobin a kyala na kuɗi to mm. dabbobi kana da arba'in ne ake nisabi ko mm. shi ke na sai tafiya ta tafiya abubuwa suka abin bukatu su tsaro da gine ne aure aure da kaza kaza da kaza aka sai da su gaba da mm. aka yi can kafin shekara ta kare sai aka sake sayan waɗansu sayan waɗansu Mm. to za a yi tubarin cikin farkon shekara akwai arba'in wannan makar shekara akwai arba'in sai a fito da zakka a to ai can gaskiya haka ne can wajen ai gabaki ɗaya babu su saboda haka layin da ka sai arba'in ɗin nan lokacin nan shine bidayatul aw a zaka mm. Mm. za ka hada za shi ne fa'idar mashiya shi ne fa'idar mashiya ko da eh in wajen al'ibdal ne Mm, wato abin nan gaskiya bangaren mubdal din nan bangaren iddal din nan furu'un suna da dan rikitarwa a yanda khalil ya kawo su mm, a yanda khalil ya kawo su kuma gaskiya furo din ba zan iya tana su ba yanzu amma yana da dan rikitarwa akai amma wani abin da dai ibnu ibnu rushd ya kawo a bayyane ke in kuna so insha Allah wani ya je ya dubo mana an bashir ka je ka dubo mana na khalil sati mai zuwa sai ka kawo mana a kan mubdi menene zai ce ka mubdili eh? Eh? ya kawo matsalar dai a cikin ƙarshen babin bayan ya kawo zakar kulɗa sai ya kawo zakar ibdal na'am amma matsala ta hudu a اعتبار haunin daini iza kunna inna fihi zakka shine la'akari da kewayowar shekara ba shekarar bashi in muka ce akwai zakka a cikin bashi fa qauman qalu to waɗansu malamai sun ce يعتبر ذلك فيه من أول ما كان دينا يزكيه لعدة dalik to za a yi izina da wannan daga farkon lokacin da ya kasance bashi sai ya fitar da zakarsa ga wato adadin wannan in kana haulan ta haulun in shekara ne ya fitar masa da zakar shekara wa in kana hawalan fa hawalun in kuma shekaru ne ya fitar masa da zakar shekaru ina nufi annahu idza kana haulan tajibu fihi zakatun wahida idza kana haulan in kana haulan tajibu fihi tajib fihi zakatun wahida in shekara ɗaya ne bashin ya zauna to zakka ɗaya eh, za ta waje ba a gare shi. Wayin kana awalan idan kuma shekaru ne Waje ba wajaba fihi zakatu bi adadi zilkal ahwal to sai zakka ta ba a kansa da wato wargwadon waɗannan shekaru. Wa qawmun qalu waɗansu malamai kuma suka ce zakkihi li amin wahid zai ba da zakka ne na shekara ɗaya kawai. Wa in aqama ad-dainu ahwalan inda alladhi indahu ad-dain ko da wannan bashi ya zauna shekaru a wajen wanda bashin yake wajensa. waɗansu malamai kuma suka ce zai fuskanci kewayowar shekara a kansa daga ran da ya karba wato yi masa mu'amalar almalul mustafa wa in ahwalan wa in ahwalan ni ma atawa haka take eh, wa in kana to ai ba mun yi ba ba mun yi ba shafe sharadi eh a shafe jumlatu shar ba mun yi darasin makon da ya wuce a'a wa in kana ahwalan ainihin kaga cewa a'ani annahu in kana haulan tajibu fihi zakatun wahida wa in ahwalan wajabat fihi zakatu li iddati eh, eh to musu ya shafe ta a mm. mm. ah, kuma dama ai wannan tana da yawa ai ko wa bada in walau kafiran zashtahar ko ba haka ibn ba haka ibn malik yace ba wa in ahwalan hmm. eh ba wa inna ba wanda ya sa muku wa inna ku shafe ai wannan shartiya ce ne farkon baiti ne na ibn malik wa yabquna al-khabar wa ba'da in walau kaseeran zashtahar ai tace wannan <laughs> na'am mhm. waɗansu malamai kuma suka ce eh, zai masa zakka ta shekara ɗaya Eh, ko da bashin ya zauna shekaru a wajen wanda bashin yake kansa waɗansu malamai kuma suka ce ya taqbilu bihil haul ya fuskanci kewayowar shekara gare shi wanda wanda ya ce zai fuskanci kewayowar shekara da wannan bashin daga ran da aka karba falam ya kul bi ijabin zakati fil daini to shi kan bai ce zakka tana wajaba akan addi akan bashi ba ko tunda ya masa mu'amalar malul mustafa to raka duk shekarun da ya zauna ba ruwansa da kan cewa akwai zakka az-zakat bi الزكاة al-ahwal wanda kuma yace akwai zakka a cikin bashi da iya da adadin shekarun da ya zauna allati aqama wanda ya zauna a wajen wanda ya karbi bashin to wannan yana kamanta dukiya bashi ne da dukiya wadda take a nan tare da mutum kamar dukiyar tana nan ne tana hannunsa ne kamar ya zama dukiyar ajiya ce mm. wanda ku yace zakka a cikin bashi a ga shekara ɗaya ce ko da ya zauna shekaru wala a'ribu lahu mustanadan ko ban san madogararsa ba a wannan lokaci nawa domin tun da dai ya kasance bashi to ba zai wofinta ba da ya zamanto ya ce ko dai ya ce akwai zakka ko kuma ya ce babu ko kuma baya faɗin cewa akwai zakka to idan ko babu zakka a cikinsa to babu zancen magana Eh, bal ya sta'anifu bihi sai ya fara lissafin shekara da shi in kuma yace ce akwai zakka to babu ba zai wato ba zai kubuta ba ko dai a sharɗanta kewayowar shekara ko ba za a sharɗanta haka ba in muka sharɗanta kewayowar shekara to wajibi ne a yi la'akari da adadin shekarun da ya zauna sai dai idan zai ce ko yaushe shekara ta cika kuma bai sami ikon biyan bashin ba to sai ya zamanto wannan haƙƙi da ya lizumce shi a wannan shekarar ya sakata ya sarya domin ta zakka tana wajaba ne da sharaɗi biyu halartuwar ainin dukiyar da kuma cikar shekara saboda haka sai zamanto ba abin da ya saura sai haƙƙin shekarar ƙarshe sai ta zamanto ce zai ba da zakkar وهذا يشبه مالك yushabbihuhu malikun wannan maliku yana kamanta wannan da wato kayan kasuwanci waɗanda aka tanade su domin kasuwanci domin shi a wajensa zakka ba ta waje ba a kansa sai idan ya sayar da su ko da ta zauna a wajensa shekaru masu yawa wannan wanda yake ce masa al-muhtakir kenan wanda zai ajiye kaya yana jiran lokaci wato su ƙara kuɗi ya sayar da su to haka duk tsawon lokacin da duk tsawon shekarun da suka yi a zakar shekara ɗaya kawai zai fitar musu in ya sayar da su wafihi masu biya bilmashiya to kuma a cikinsa akwai abin da aka kamanta da almashiya wato zakar dabbobi wanda a sa'i mai karɓar zakka zai ɗauki shekaru bai zo ba sannan sai ya zo sai ya samu dabbobin ƙadin ƙabar ya zo ya same su sun ƙare ƙari na wuri zaki alamar wani malik allazi wadda fata to a mazhaban malik zai yi zakka ne akan abin da ya samu kadai li'annahu lamma hala alaihi al domin taqaddama domin yayin da shekaru suka kewayo a kanta a cikin da suka gaba eh, da shekara ta kewayo a cikin abin da ya gabata walam yatamakkan min ikhraji zakka amma bai sami ikon fitar da zakka ba iz kana saboda zuwan sa'i a wajensa sharaɗi ne a wajen fitar da zakka tare da kewayowar shekara to haƙƙin wannan shekarar ya faɗi a kansa sai a yi masa lissafi a da shi a shekarun da suka wuce Eh, kanil wajibu fiha aqalla aw akthar abinda yake wajibi a cikin dabbobin akalla ya kasa yake da nisabi ko ya yafi nisabi yawa idan kanat mimma tajibu fihi zakat inda yana daga cikin abin da zakka take wajaba a gare shi wa shar'un yajri ala ghayri qiyas wannan abu ne wanda yake gudana ba a bisa kiyasi ba wa inna ma atabara malikun fihi al-amal imam malik ya yi izina ya yi amfani da amal ahlul madina ne shi ko imamu shafi'i yana ganin sa mai lamuni ne sai ya biya domin zuwan sa'i a wajensa ba sharaɗi ne a wajen wajabci ba to a bisa wannan kullum man ra'a annahu la yajuzu an yakuri da zakata malihi illa bi an yadfa'aha ila imani to dukkan wanda yake ganin cewa baya halatta mutum ya fitar da dukiyar dukiyarsa ya fitar da zakar dukiyarsa sai dai face dole ya bayar da ita ga shugaba ga sarki to rashin shugaba ko kuma rashin shugaba adali to in ya zamanto shi ma yana sharɗinta cewa shugaban ma sai ya zamanto adali cewa idan dabbobinsa suka halaka bayan kewayowar shekara amma kafin samun ikon bayar da wannan dukiyar ya zuwa ga liman ga shugaba to babu zakka a kansa haka za a ce kenan <laughs> Mm. ومالك تقدم عنده زكاة الديون بهذه الأحوال الثلاثة تو إمام مالك zakar bashi tana kasuwa a wajensa ga waɗannan halaye guda uku. Muna nufin a cikin basussuka akwai wanda ake yi masa zakka ta shekara ɗaya kaɗai. Diyoniti kamar basussukan kasuwanci. daga ciki akwai wanda ake fuskantar sabuwar shekara da su kamar basu sukan gado na uku da bashin mai juya dukiya to kokarin samar da maganar imam malik a cikin basu suka wannan ba shi ne manufar wannan littafin ba tunda shi hatul masail yake dauka na'am ba su sukan gado shine wato gadon ya tabbata amma an rike shi a matsayin bashi ba a bayar ba eh, eh to mustafa din ne amma dai bil haqiqa ya riga ya riga mulkin sa ya tabbata ga mutum yayi itibarin sa cewa to wai wannan kudin dukiyar ta gado za ka ɗauka ne sai an raba ne aka baka sanar ka zamanto mallakarka ko kuwa daga zarar tarika ɗin ta tabbata an fitar da dukkan haƙoƙi ya to na magada ta zamanto mallakarka saboda haka za ta to za a yi mata mu'amalar bashi ne kenan a hannun wato bashi ne har sai an raba ta sai ya to a yi mata mu'amalar almalul mustafa shine wannan ɗin wanda yake faɗa na'am Eh. a'a ah, eh. e. eh. ah, ah, shi ma gaskiya ne abinda nake masa yawanci abinda nake abin nan itibarinsa ne kuma nake dai amsawa an tambaye ni a kansa shi ne hukuncin malul mustafa ne sai ya fuskanci shekara da shi sai shekara ta kewayo idan wannan dukiya da abinda shekara ta kewayo a kansa da yake fitar da zakarsa sun kai nisabi to sai ya hada ya fitar musu da zakka ba lalle ya zamanto kan cewar jiran ya kai shekara ba idan alal misali yana fitar da zakkarsa cikin ramadan sai a cikin watan a rabi'ul awwal sai aka ba shi gratuitinsa to ba zai fitar da zakar ba a lokacin sai idan ramadan ya zo ya hada gratuitin da sauran kudinsa in ya zamanto kan cewa suka kai zakka total din sai fitan masa da zakka to kokarin tahrijin waɗannan abubuwan yanzu akan su masail din a mazhabobin nan ba abu ne wanda yake mawuyaci saboda mazhabobin yadda suka ɗauka a kowaɗanne furu'a ɗinsu sun yawa a ciki to gaskiya amma abinda wannan alma'ayiru shar'iyya wanda suka fitar na miyar ɗin zakka inda ake fitar da zakka ga kamfanin nukan hada-hadar kuɗi na addinin musulunci ka'idodin da suka bayar tsarin da suka bayar gaskiya shi ne ni da yawanci nake fatawa da shi amma yanzu kamar ita matsalar bashi din nan to matsalar bashi din nan rikicinsa ya yi yawa eh, yanzu ko yanzu wannan da yadda muka karanta din nan akan bambanci tsakanin mazahib din rikicin nasa ya yi yawa so wanne shi malik ba shi malik haka ya dauka taklidi ni da nake kenan na malik mm, da cewa yana daukan a zakatul muhtakir mai dukiya na kasuwanci amma ba wanda yake juyawa ba ba mudir ba mm. cewa in ya kamar mutum ya sai fili ya ajiye shi ya wajen shekara biyar to ran da ya sayar da shi zai fitar masa da zakatun shekara ɗaya to kuma shi ɗin ne ai yake cewa kamar bashin ya shabba ya kamanta shi da wannan tunda yayin da ya zamanto cewar ya kawai ajiye shi haka ai ba abu ne wanda yake zai nama'i da kansa ba Mm. ba abu ne wanda zai nama'i da kansa ba ba lalle ne ya zamanto kudinsa ya karu ba in aka samu bubble mm, ya zamanto kan cewa kasuwar filaye da gidaje ta fadi haka anan wajen faduwa zai sabanin wanda yake kudi wanda yake juya su tunda kadara an kawai ka ajiye ta ba za ta juyi da kanta ba to saboda haka akwai ma'ana a cikin yadda malik rahmatullahi alaihi yake fitar da a fitar da zakati shekara daya a me wanda ake bin bashi fa ba zai zaftare bashi a cikin nisabinsa ba inda yana da kadara za ta iya biyan bashin in yana da kadara da da ana bin sa bashi akwai basu suka a kansa E, wato ba bashi yana daga cikin mawani na zakka ko ko kana da nisabi amma ana bin ka bashi hmm? wannan ya nuna kan cewar wannan kuɗin da kake da shi ba naka bane gaba ɗaya akwai na mutane to a wannan idan ya zamanto kan cewar baka da in ya zamanto ba wai baka da kadara da za a iya sayarwa a biya bashi amma in kana da kadara a gefe wadda take sama da bukaturarka ko da kana da gida wanda da za a zo a yi maka tafilisi in aka sayar za a iya zai biya bashi kuma a iya samun maka wani gida daidai gwargwadon bukatar ka a samun maka to wannan gida da kake da shi ba zai sanya ka ba zai ya hana zai hana ka kai amfani da bashi wajen hana kanka biyan zakka da zaman cewar bashi ya rage maka nisabi eh. ita zakka a dukiya ce wannan ba zakka wannan sadaka ce sadaka ce hmm.

lokacin ya kamata a tunda yanayin addiction daga lokaci ya kamata daina shaɗi eh shine wajibi in za su iya in kuma ba su iya ba sai a musu a hankali sai a bi su a hankali ka a lallaba su ya masha Allah tabarakallah to malam muktar to masha Allah to Allah ya sami Allah ya sanya albarka Allah ya masa albarka Allah ya sa cikin ahlul Qur'an alladhina hum ahlul lahi wa khassatuhu ya samu gabaki daya a cikin ahlul Qur'an alladhina hum ahlul lahi wa khassatuhu dan uwan mu kuma Abdullahi Mahmud Bayero Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa sun turo lokacin da za a yi masa jana'izar Sa'id bai kira ka ba Sa'id Allaji to to haka haka ce to wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik